Jadawalin zaben da hukumar ta fitar ya baiwa jam'iyyun siyasa tsawon watanni uku su yi shirye-shiryen da suka kamata domin tunkarar zaben. A zantawa da muryar Amurka shugaban hukumar Farfesa Garba Ibrahim Sheka ya ce baya ga tsare-tsaren ganawa da dukkanin masu ruwa da tsaki domin samun nasara hukumar ta fitar da farashin takardun shiga zaɓe ga 'yan takara. Chairman zai sai fom a naira dubu hmm. Kansila dubu ɗari da hamsin amma ba mamaki za mu iya ɗan ƙara wani abu mu tunda abubuwa sun tashi kuɗin wuta ya tashi kuɗin komai na fetur ya tashi so mu ma za mu mai yiwa wannan za ta shafe mu mai yiwa mu dan kara amma dai muna muna cikin consideration ba mu ba mu gama ba tukunna an dade ana kuka game da batun nan fana kuɗin form tun lokacin malam Ibrahim kai tun lokacin konkurso na farko 2002 aka yi dokokin nan kuma duk zaben da aka yi an caji kudin kuma ana zuwa ana siya so za mu caji kuɗi amma ba lallai ne mu kara ba a wannan karan dai hukumar zaben ta Kano ta ce kamfanonin cikin gida za ta baiwa kwangilar buga takardun zaben domin rage kuɗaɗen da take kashewa a kowane lokaci. To amma kamar Sa'idu Bello Jigo a jam'iyyar hamayya ta PDP na cewa. Dalilin da isa kuka je za ku buga a Najeriya wanda inda a waje ne da dala za ku je ku buga. In anan ne da naira za a buga saboda haka babu wani dalilin da yasa kuma za a tsawwala kuɗin fom wanda zai fi ƙarfin wanda zai shiga zaɓe musamman na takarar chairman da kansila ya kamata kuma a tabbatar da cewa an rage kuɗin nan don a ba wa kowa 'yanci da dama na shiga zaɓe ko ici ko ya faɗi kuma ƙasar nan fa ba ta mai kuɗi ba ce ba kuma mai kuɗi ne kaɗai yake da dama ice sai abin da ga dama yi wadaƙa ko ga kansa ko da 'yan uwansa ko ga 'ya'yansa ko wata zuri'arsa 'ya'yan talakawa sai dai su zaɓe kenan ya kamata a duba wannan a tabbatar da cewar an ba wa kowa haƙƙi musamman siyasa daga ƙasa ita ce mafi mahimmanci inda za ta riƙe dimokuraɗiyyar a sama. Yayin da jam'iyyar PDP ke kokawa kan kuɗin takardun shiga zaɓe, ita kuwa jam'iyyar APC mai mulki na cewa hakan ya yi daidai. Honorable Ibrahim Zakar Sarina shine tsakataren jam'iyyar a jihar Kano. Mu ma a jam'iyyance a jam'iyyar APC ba mu son a tsawwala ba mu so a sa farashi mai yawa. to amma wani lokaci kuma idan baka caji komai akan mutane ba to sai abin wasu su mai da shi wasa kowa ya zo ce a bashi fom kuma babu yadda za a yi abubuwa na gaske irin wannan tsari ingantacce irin wannan haka kawai ko ka zo ka kyale mutane wanda yake ba da gaske suke yi ba kawai su zo suna bata mutane lokaci. Tuni dai shugaban hukumar zaben ta Kano ya ce zai tabbatar da adalci ga dukkanin jam'iyyu da 'yan takararsu da za su shiga zaben. Sai dai jam'iyyun hamayya na bayyana shakku. Gaskiya muna da shakkun haka. amma dai tun da ya faɗa fatan da za a yi masa kada ya rantse domin abubuwa guguwar da za ta taso ya zo rantsuwarsa ta kama shi za ta iya zuwa da ya san cewar a baya an yi ayyukan gani an kawo ma shugaban kansar da ya dinga rantsuwa da lahi billahi lazi la ilaha illahu zai yi adalci kuma daga ƙarshe kuma aka ba gwamnati ta ba da shi. Kwamar Sa'idu Bello kenan jigo a jam'iyyar PDP jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.